da cewa a wasu lokuta ɗin ba zan ɗauki bayani ko in ɗauki lokacin da zan yi fassara ko sharhin ayoyi ba inda dama dai nan wuri ne na karantarwa kuma an daɗe ana karatu don haka akwai abubuwan da ba sai na fassara ba ballantana in ce zan yi dogon sharhi domin in yi amfani da 'yan mintocin da suke su ne aka bada wajen kaiwa zuwa ga inda nake gani in an kai insha Allahu za a samu natija da ta dace kamar yadda shi mai gabatarwa kuma shugaban zama kenan malam qasim ya ambata ni matashiyar maganar da zan gabatar takenta shine wato ikhlasi da tasirinsa ga rayuwar musulmi to karmal ikhlasi dai kalma ce balarabiya duk da cewa yau da gobe ya sa bahaushe ko duk wani mai jin hausa idan aka ce ikhlasi yana iya fahimtar abin da ake nufi to amma kamar yadda malamai ke faɗi duk lokacin da za a yi magana akan wata kalma ko akan wani abu wanda yake da alaƙa da larabci to a fara fassara shi a harshen larabcin domin a jima'anoninsa. kafin a koma zuwa ga mahanga ta shari'a domin ma'anar ta ƙara fitowa sosai a matsayin kalmar ta balarabiyar kalma a harshen larabci kalmar al-ikhlasu kamar yadda ya zo cikin littafin lisanul arab daga khalasa ne masdarin kenan khalasa ya khulusu khulusan wa khalasan wa khilasan akan ce khalasa ya khulusu khulusa ko kuma khalasa ko khilasa duk abinda hakan ya kunsa kamar yadda zo cikin lisanin arab shine idza kana qad nashiba thumma naja wa salima idan ya zama abu da ya ainihin wato cikurkude ko kuma ya ɗamfaru ya makale to daga baya sai ya kubuta kuma ya zama ya tsira abu ne wanda aka dabaibaye shi aka mai takunkumi aka hana shi motsi daga baya sai ya kubuta sai ya tsira to wannan sai a ce khalasa ya khulusu haka nan akan ce akhlasahu ko kuma khallasahu kamar misali akhlasa lillahi dinahu ai amhadahu ya tace shi ya rairaye shi ya wato gyara shi ya kyautata shi to wannan in an dangana abin zuwa ga bautar Allah ko addinin Allah sai a ce ya tace ya tsabtace ya gyara ya rairaye ya tankaɗe addini zuwa ga Allah shi kaɗai hakanan akhlasa shai'a ikhtarahu in aka ce akhlasa shai'a ma'ana ya zaɓi abu ya zaɓi wani abu ya zaɓe shi ya bayyana shi ya fidda shi daga saura ko kuma akhlasa shay'a ay asfahu wa naqahu min aibi akhlasa shay'a ya tace abu ma'ana ya gyara shi ya fidda kwaya daga tsakuwa ya tsabtace shi daga aibinsa duk wani abu na aibi kamar yadda misali mai a kira da zuga zugin nan idan yana hura zuga-zugin yana hura wuta da wannan zuga-zugin sai zama duk wani abu mara kyau na karfen ko kuma duk wani datti wanda ya shigo a dalilin kara karfen sai zama ana kau da shi sai wuta ce tsantsa tsagwaranta to kamar haka ne ai akhlasa shay'a naqahu asfahu min aibi in aka ce at-takhlisu ai kamar at-tanjiyatu ne min kulli man shabin shine kubutar da wani abu kubutar da abu daga dukkan wani dabaibayi ko tarnaki ko abin da zai iya zama matsala gare shi da wannan ne arragibul asfahani ya ce al-ikhlasu huwa tabarri an kulli madunallahi ikhlasi ya kunshi kubuta tsiriyantarwa kubutarwa ko fitar da abu daga duk wani abu ba Allah ba mana ya zama duk abin da za a yi wa Allah shi ɗin aka yi wa ba wani shi don shi saboda shi kuma gare shi a cikin littafin muktar ha kuma aka ce al’ikhlasu fi ta'a tarkur riya in a wajen ɗa'a ce ga Allah da an ce al’ikhlasu abin da ake nufi ne barin riya ya zama ba a yi riya an yi wani abu dan wani ya gani ko kuma an yi wani abu dan wani ya ji ba zai yaba ko zai yi zargi ba shi ba ne amma dai a yi dan wani Allah to wannan shi shine dama riya to bisa wannan sai a ce ba a sami ikhlasu ba idan ku aka bar riya sai a ce to an sami ikhlasi wannan a harshen larabci kin a shari'ance kalmar al-ikhlas an yi mata fassarori daban-daban tun da da kuma yanzu daga cikin fassarori mafi gamewa akwai fassarar da al'izu ibn abdulsalam ya yi ya ce alkhilasu an yaf'alal mukallifu a ta'ata khalisatan lillahi wahda la yuridu biha ta'zima minan nasi wala tawqira wala jalba naf'i dini wala daf'a darari dunyawi yace ikhlasi shine mukallafi wanda shari'a ta hau kansa baligi mai hankali ya aikata da'a ga Allah ya aikata da'a yana mai tsabtacewa da tsarkakewa da yi kurum don Allah shi kadai baya neman girmamawan mutane ko kuma mutuntawa da za su yi masa baya neman ya jawo wa kansa wani amfani na addini ko ya ɗauke ya tunkuɗe wa kansa wata cutarwa ta duniya kawai ya yi don Allah ne an yaba an zarga zai samu amfani na duniya zai kubuta daga wata cutarwa ta lahira duk ba su ne a gabansa ba ya yi kawai don Allah wannan ita ce fassarar da al'izu ibn abdulsalam ya yi wa kalmar al'ikhlas wata fassarar kuma mai gamewa ita ma ita ce wanda alhassanul banna ko ya yi kamar yadda ya zo cikin littafin ahmadu al'alimi ya nakalo daga hassanul banna fassarar da yawa yace ya ce ikhlasi shine an yaksidal muslimu bi kaulihi wa amalihi wa jihadihi kullihi wa wajha Allah wa a marzatihi wa husna masubatihi min gairi nazarin ila magnamin au mazharin au jahin au lakabin. au taqaddumin au ta'akhurin yace ikhlasi shine musulmi ya nufi Allah ya nufi fuskar Allah da neman yardan Allah da duk wani wata magana da zai faɗi da aikinsa da duk wani jihadi wani ƙoƙari ya ɗauki tashi da wato da faɗi tashi da zai ya zama gaba ɗaya yana nufin neman fuskar Allah ma'ana yardan Allah neman yardan Allah kawai wa husna masubatihi da kuma kyawun lada da Allah yake badawa min gairi nazarin ila magnami ba tare da ya dubi wace galima zai samu wata fa'ida ta duniya zai samu ba au mazharin ko wata shahara bayyana au jahin ko wata ɗaukaka wato wata fada ko wani matsayi da zai samu wata alfarma da zai samu au lakabin ko wani lakabi a rika ambatan sunan shi shine shakwani ustazuwani ba wanda yake nema ba au takaddumin ko ya samu ci gaba da yana baya a mai da shi gaba saboda ya bayyana da abu kaza da kaza da kaza auta a hurin ko yana gaba gaba a ce ya dawo baya ba wanda yake kallo ba kwata kwata kwata Allah kawai ya nufa da aikinsa wannan shine al-ikhlasu a wajen Hassan al-Banna to banda waɗannan fasarori guda biyu wanda ni nake ɗaukar su a matsayin mafi cika akwai waɗansu fasarorin da malamai magabata suka yi wa kalmar al-ikhlasu daga ciki ya zo cikin littafin iya ulumuddin na al-ghazali maganar da aka nakalo daga ibrahim ibn adham dangane da ma'anar al ya ce shi ne sidikun niyya ma'allahi ta'ala gasgata niyya gasgata niyya gaskiyar niyya tare da allah ta'ala ma'ana duk abin da mutum zai yi ya yi kai tsaye don allah yana nufin allah saboda allah don neman karɓar aikin daga allah da samun lada daga allah hakanan muhammad ibn sahal at-tasturi shi ma ya fassara karmar al-ikhlas kamar da cikin ihya ulumuddin na al-ghazalin dai cewa ikhlasi shine an takuna harakatu wato tambaya akai masa wai menene ikhlasi me bawa zai a ce ya ikhlasi shine yace an takuna harakatuhu wa sakanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda shine zamanto motsi faɗi tashi da zama ko natsuwa ko rashin motsi da bawa zai yi a asirce da bayyane don Allah ne kuma ga Allah kawai saboda haka in za ka yi don Allah in za ka bari don Allah in za ka faɗa don Allah in ba za ka faɗa ba don Allah in za ka aikata don Allah in za ka fasa aiki don Allah shi ne ma'anan harakatu, sakanatu fi sirrihi wa alaniyati a fili ne ko a bayyana هكذا أبو القاسم القشيري شما فسر كلمة الإخلاص يجي هو إفراد الحق سبحانه في طاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدهم من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب به إلى الله تعالى ya ce ikhlasi a takaice shine mutum ya kadaita Allah wanda daga cikin sunayensa akwai alhaƙu Allah wanda shine alhaƙu mai gaskiya ko kuma gaskiyar kanta subhanahu fi ta'ati a cikin bautan da zai wa Allah da'a da zai wa Allah bil qasdi a wajen ainihin niyyarsa manufarsa dalilinsa wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah shine yayi nufin neman kusanci zuwa ga Allah subhana da da'a da zai kowace irin da'a zai duna ayi shay'in akhara ba wani abu ba wani abun nan min tasannu'in li makhluqin ya zama yayi wani abu ne wai dan ya burge wani abin halitta na Allah wata halittar Allah ko abinda wata halitta za ta yi mashi shine tasannu abinda wani zai iya masa na girmamawa ko kuma matsala na yabo ko na suka a wiktisabi mahmadatin inda nasi ko kuma don samun yabo a wajen mutane au mahabbati madhin min alkhalqi ko kuma saboda ƙauna da kwaɗayi da soyayyan samun yabo daga halittan Allah au ma'ana min ma'ani ko wata ma'ana dai daga cikin ma'anoni wanda ka isa bawa ya aikata wani abu a duniya siwa at-taqarrub bihi ila Allah ta'ala sabanin neman kusanci zuwa ga Allah ya zama kawai Allah akaiwa sannan shi kansa algazalin a cikin ya ulumuddin da ya fasara kalmar al-ikhlas yake cewa huwa an takuna a amaluka kullu halin lahi ta'ala wala yartahu qalbuka bi mahamidin nasi wala yubali bi mazamihim yace ikhlasin shine ayyukan ka gaba daya su zama don Allah ne saboda Allah ne madaukaki kuma ya zama zuciyarka bata natsu ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba idan mutane suka yabe ka ba kuma za ta damu ba in mutane suka zarge ka to in kai haka ka yi ikhlasi don Allah ka yi ikhlasi ga Allah haka nan a sheikh hafiz hakami shi ma ya faɗa game da al-ikhlas yake cewa al-ikhlasu an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batina ibtiga'a wajhi Allah ta'ala ikhlasi shine ya zamanto niyyar bawa game da dukkan maganganunsa da ayyukansa na bayyana da na ɓoye nufinsa manufarsa burinsa dalilinsa shine neman fuskar Allah neman yardar Allah maɗaukakin sarki yan uwa na kawo innan fasarori da yawa ne saboda da waɗannan fasarori za mu iya fahimtar kawai ikhlasi da duk nau'o'insa ko yadda ake yin sa da alamominsa da sauransu da yadda in ma dalili ya sa ba a kai makuran abin da aka yi nufin gabatarwa ba wa'annan fasarori za su haska kama na insha Allah na ga malam kasu kallo na kalmar ikhlas ta zo bisa sigogi da lafuzza da ma'aunai da yanayi mabambanta wato kalmar ikhlas da mushtaqatuha daban-daban sun zo har sau talatin da ɗaya a cikin alkur'ani sannan abu ne yawaita ambatan abu na nuna mene girman abin da matsayinsa da muhimmancinsa sannan kalmar ta zo bisa ma'anoni mabambanta a cikin alkur'ani daga cikin ma'anoninta akwai guda hudu wanda su suka fi shahara na farko alinfiradu ne kadaituwa ma'ana a kadaita Allah da bauta a yi masa shi kadai ba a haɗa shi da kowa ko wani abu ba ya zo misalin irin wannan cikin suratu yusuf aya ta 80 fadin Allah tabaraka wa ta'ala lammastai asu ko fa lammastai asu minhu khalasu najiyan yayin da suka tseba kauna game da karbo belin kwato annabi yusuf a lokacin da ai wato kanin annabi yusuf a lokacin da aka sa ma'auni a cikin ainihin wato a kwandansa ko kuma buhunsa na awo ya zama an yi shela cewa lallai wannan abu ya bata an sace aka zo aka duba aka same shi a ciki da da cewa shiri ne aka yi don annabi yusuf yana so ya tsaye da shi a wurinsa sun yi kokari su bada bakin cewa wallahi babansa tsoho ne sannan yana ma da matsaloli da larurori kuma dai ba ɗabi'ar su bane ba halin su bane haka to da suka yanke kauna aka ce ba za a ba da shi ba khalasu najiyan sai suka keɓe don su gana tsakaninsu to yanzu wata dubara za su yi me za su gawo babansa sun je kaga khalasu na nufin keɓewa ma'ana a keɓe Allah da bauta shi kaɗai wannan ya zo haka a ma'ana ta al-ikhlasu haka nan ma'ana ta biyu ita ce as-safa'u tsaftacewa rairayewa tacewa ya zo cikin suratul nahl aya ta 66 wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibina ai khalisan tsaftatacce wanda babu tsami a ciki babu wani abu da zai bata maka baki idan ka sha sai ma'ana ta uku attabarri barranta kubutarwa janyewa daga wani abu ka koma inda ya kamata shine zama an kubutar da ko an kubuta daga duk wani abu koma bayan Allah ya zo cikin suratul luqman ayat 32 wa idza gashahum mawjun wa idza gashahum mawjun kan zulali da'awullaha mukhlisina lahuddin mukhlisina suna masu wato janyewa ko kuma kubutar da duk wani abu na bauta ko na kira ko na addu'a ga wani Allah zuwa ga Allah ne saboda sun ga alamar halaka to sai su mai da lamarin zuwa ga Allah shi kadai za su kira shi kadai za su roƙa shi kadai za su tuna amma idan aka yaye musu wannan fitinar sai kuma su koma suna shirka da Allah haka nan ma'anar kalmar ta ikhlasi a ƙur'ani ta zo da matsayin kubuta kubutarwa barranta daga kamanceceniya da yahudu da nasara yahudawa wajen abin da ya shafi kamanta wato allah da wani shi nasara wajen cewa allah yana da ɗa sai aka nuna duk gaba ɗaya musulmi mumini ya barranta daga wannan domin hanya ce ta halaka shirka ce kalmar ikhlas ta zo da wannan ma'anar game da ke cikin suratul baqara ayat 139 Allah ta'ala ya ce qul atuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun lana a'maluna lakum a'malukum halinku na almaghdubu alai almaghdubi alaihim gashi halinku na addali na masu danganta annabi isa da cewa dan allah ne gashi waɗancan masu raina allah masu cewa allah talla abin nan wato marowaci ne masu cewa allah kaza ne da sauransu kuma ga naku to duka mu ba ruwanmu lana amaluna na imani lakum amalukum na shirka da raina allah wa nahnu lahu mukhlisuna ai mu mun barranta daga ɗabi'a ku da hanyar ku da halayen ku zuwa ga allah shi ikhlasi na da matsayi mai girma a cikin addini yana daga abin da ke nuna matsayin ikhlasi cewa shine hakikanin addini kuma buɗin da'awar manzanni gaba ɗaya in kana magana hakikanin addini kuma matsayin wato mabuɗin da'awa na manzanni gaba ɗaya to al-ikhlasi haka Allah ya faɗi a cikin suratul bayyina aya ta biyar wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zaka wa ba umarce su ba sai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi suna masu komawa gaba daya da rayuwarsu da halayensu da ɗabi'unsu da maganarsu da aikinsu da komai zuwa ga Allah Allah ta'ala ya yi umarni da yin ikhlasi kasancewar yana daga gaskiyar da alkur'ani ya zo da ita ƙur'ani ya zo da ikhlasi a matsayin abu na gaskiya don haka Allah ya yi umarni da hakan a cikin suratu zumar aya ta sha ɗaya Allah ta'ala ce kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu addina ka ce an umarce ni da in bauta wa Allah mukhlishan lahu din ina mai tsarkake addini gare shi kaga umarni kenan aka bada inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din Allah ya yi umarni kenan da ai iklas kuma Allah ya faɗi a suratun zumar ɗin aya ta biyu zuwa ta uku inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa abudillaha mukhlishan lahu din lalle mun saukar maka mun saukar da littafi zuwa gare ka alqur'ani kenan bil da gaskiya kenan alqur'ani ya saukar da gaskiya wannan gaskiya me ya kunsa ikhlasi zuwa ga Allah ta'ala shi yasa Allah ce fa abudillaha don haka saboda wannan gaskiyar da alkur'ani ya saukar ya zo da shi to ka bauta wa Allah mukhlisan lahu kana mai tsarkake addini gare shi alamar ikhlasi ya haɗa dukkan rayuwa babu wani abu da ikhlasi bai shiga duk rayuwarka gaba ɗaya ana buƙatar ikhlasi a suratul an'am aya ta 162 Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da sallata ko addu'ata da kuma yanka da nake yi na hadaya ko layya ko makamancin wannan da ma yanka kawai dabba ko da akan menene duk dai don Allah ya kamata amma nusku dai ana nufin yanka na ibada musamman hadaya da kuma layya wa mahaya da rayuwa ta kacokan wa mamati da mutuwa ta ma in ta zo lillahi rabbil alamin duk na Allah ma'ana duk da ibadar da zan yi wa Allah ta hanyar sallah ko addu'a da ibada zan wa Allah ta yanka da ibada da zan yi wa Allah a rayuwa ta gaba daya makarantar boko na tabi aikin gwamnati ne nake yi aiki ne na kamfani mai zaman kanshi harka ce ta siyasa na shiga kasuwanci nake yi ba dai rayuwa kenan ba wa ma hayaya rayuwa ta gaba daya wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin saboda haka mutuwar ta zo ta same ni ina kan hanyar Allah wannan shine abin da ake son bawai shine cikan ikhlas an bayyana hadarin yin wata ibada ba don Allah ba duk ibadar da babu ikhlasi ciki to an nuna hadarinta nuna hadarin ibadar da babu ikhlasi shi ke nuna girma da matsayin ikhlasi Allah ta'ala ya faɗa a suratul furqan aya ta 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai mu gabata zuwa ga aikin da suka aikata mu mai da shi haba'an mansura ƙurar da za a zazzage a watsa ta sama ta ɗaiɗaice ba ko saboda haka duk wanda ya aiki ba don Allah ba a ranar kiyama aikinsa ya yi aikin banza ya wahalar da kansa ba za a karɓa ba kuma ba a so ikhlasi na kai mutum zuwa ga takawa domin a suratul layl aya ta 17 zuwa 21 Allah ta'ala ya nuna haka وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء وجه ربه الأعلى نانبي مني أن يأيكن مخلصا لله كو خالصا لله ولا سوف يرضى لأنك زما يمتن زي سامي bawan da ya aiki don Allah ya tsarkake imaninsa ya aikata aiki ya bar shirka ya kuma yi don Allah to shi kenan zai sami yardar Allah baraka wa ta'ala ikhlasi shine mafi girman ayyukan da zuciya take domin kusa akwai amalul kulubi. zuciya ma tana da ayyukanta to inda ana magana amalul kulubi ne to ikhlasi shine mafi girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce. inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duban surorinku siffofinku girman jikinku ko rashin girma yanayinku gwaɓinku kazar-kazar ko rashin kazar-kazar Allah duk bai duba wannan haka nan bai duba dukiyarku in dai kun yi wani abu don shi abin da yake dubawa shine mai ke cikin zuciyarku kun yi don shi ne ko ba don shi ba kuma ya duba aikin nan naku ya dace da abin da shari'a ta tabbatar ko ko kun yi gaban kanku ne kun yi shi ba bisa koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito al-imam ibn al-qayyim al a cikin wato a cikin badai'ul fawaid yana cewa a amalul kulubi hiya aslu wa amalul jawarihi taba'un wa mukmilatun wa inna niyyata bi manzilatin ruhi wal amala bi manzilatin Ya yace ayyukan zukata su ne asali don da su ake fara auna aiki a ga za a karba ko za a watsar da shi ayyukan da gaɓuɓɓa ke yi masu biyewa ayyukan zuciya ne kuma su suke cikawa da haka in mutum ya kalma shahada to tabbatuwan kalmar shahada cikar kalmar shahada shine ya aikata ayyukan da za su gazgata kalmar shahada idan mutum ce yana son Allah ya kuma faɗi tsakanin shi da Allah ne a zuciya to ya aikata ayyukan da za su cika su tabbatar da wannan soyayyen ga Allah hakanan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakanan duk wani abu da mutum zai faɗi amma asali ayyukan zukatan su ne asali in ji ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala su kuma ayyukan gabubba masu bi ne ga ayyukan zukata ko masu cikawa yace wa inna niyyata bi manzilatir ruh domin niyya matsayin niyya a cikin ayyukan da bawa zai yi kamar ruhi ne ran mutum gaba daya wal amala bi manzilatil jasad aikin da mutum zai yi kamar kwatankwacin gangan jiki ne to gangan jikin da babu ruhi me amfaninsa babu saboda haka ashe in ba a sami ikhlasi ba an yi don Allah ba to an bata lokaci kin Allah ya tsare mu daga yin aiki ba don shi ba ikhlasi na ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu na karɓan duk wani aikin ibada kamar yadda muka sani sai an yi don Allah kuma sai an yi muwafaka da shari'a an dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin madaraju saliki na ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗi magana ya nakalota daga al-fudayl rahimahullahu cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba wal khalis an yakuna lillahi was sawabu an yakuna ala sunnah yace aiki in an yi don Allah amma bai dace da shari'a ba bai yi muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ba za a karba ba haka nan idan aiki ya dace da sunna amma ba a yi don Allah ba shi ma ba za a karɓa ba ya ce ba a karɓan aiki sai ya kasance an yi don Allah kuma ya dace da koyarwar shari'a aikin da aka yi don Allah aikin da za a yi halis tsarkakakke shine a yi don Allah aikin da za a yi ya dace shi ne ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ashe duk aikin da za ka yi kana buƙatar wani sharuɗa guda biyu كيدون دون الله فعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصا له الدين سنة يداتي دا سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أي إخلاصكم وأعمالكم أي موافقة الأعمال بالسنه in ba a samu wannan ba to aiki ya samu matsala a shekenan ikhlasi jigo ne a cikin dukkan aikin da bawa zai ikhlasi na da fa'idodi da yawan gaske abin da ya gabata da muka ambata matsayi ne abin da ke nuna matsayin ikhlasi aiki ba ba zai karɓa ba sai da shi ba za a karɓa aiki ba sai da shi shi ne mafi girman ayyukan zukata sa'annan kuma yana kai mutum zuwa ga samun takawa bayan wannan aikin da aka yi babu ikhlasi yana da haɗari kwarai sannan ikhlasi ya haɗa rayuwa gaba ɗaya ba abin da ikhlasi bai taɓo ba sannan kuma Allah ya umarni da ikhlasi kasancewar shine hakikanin addini kuma mabudin da'awar manzon to ikhlasi yana da fa'idodi masu yawan gaske daga cikin fa'idodinsa wanda malamai sun kawo fiye da hamsin amma a nan zan kokari in kawon Allah su yarda ko da biyar ne bakwai ko zuwa goma gwargwado yadda ya samu fa'ida ta farko sharaɗi na karɓar ayyuka da samun lada a wajen Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin hadisi kudusi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda al-Imam Muslim ya ana cikin sahihinsa ana agana shuraka'i an shirki man amila amalan asharaka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirkahu ni ne mafi wadatan abokan tarayya ka san kai tarayya da mutum ka nuna halin girma shine ka ce kai na bar maka ba na bukata ko kuma ɗauki mai yawa ka bani kada ba shine ka nuna ka bi shi ba to Allah ya ce shi shine mafi wadatan abokan tarayya duk inda aka yi tarayya to Allah shi ya fi kowa wadatuwa daga wannan tarayya saboda haka wanda duk ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani na in ji Allah ta'ala kamar yadda hadisi sun ya nuna to ni sai in bar shi da wanda ya tarayya da ni a cikinsa mana Allah sai ya wadatu tun da karimun ne shi sai ya wadatu ba na bukata je ka ku karata can da wancan to kuma zai ba da lada Allah to sai ya ce ka tafi da abin ka kai da shi wancan kaga an samu matsala ke a cikin wani hadisin wanda al-Imam Ibn Majah rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yawm al-qiyamati al-yawm la rayba fi nada munadin man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi falyatlub thawabahu min indi min indi ghairillah fa inna Allah agna shuraka'i an shirki manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan Allah ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe a ranar ƙiyama ga wannan yinin da babu kokonto cikinsa mai kira zai kira mai sanarwa zai sanar mai shela zai shela cewa ku ji fa duk wanda ya haɗa Allah da wani cikin wani aiki da ya aikata kuma wai yayi don Allah ne yayi ma Allah ne amma ya haɗa Allah da wani to ya je ya nemi ladansa a wajen wani Allah ɗin domin Allah shine mafi wadatan abokan tarayya gaba ɗaya haka na hadisin da al'imamu Ahmad ya rawaito da alhakim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bashir hadhihi ummata, bisana'i wad-din war-rif'ati wan-nasr wat-tamkin fil ardi faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam ya lahu fil akhirati min nasib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai bishara ga wannan al'umma tawa ummatul ijaba da haske da yaɗuwar addini da ɗaukaka da nasara da tabbatuwa wajen mulki da komai da komai a cikin ƙasa amma kuma kowa ji wanda duk ya aikata wani aiki na lahira amma ya yi don duniya ma'ana don samun yabo ko don kubuta daga zargi ko don samun wani mukami ko don a gani a yaba to ba yi da yanki ko kaɗan bai da wani rabo ko mai kankantarsa a lahira na wannan aikin da yi yana daga fa'idodin ikhlasi na biyu kenan cewa ikhlasi hanya ce ta korar shaidan kuma hanya ce ta kubuta daga wasu wasu shaidan da samun kariya daga bata a cikin suratul hijir aya ta arba'in allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa game da abin da iblis ya faɗi ya ce kala rabbi bima agawaita ni bima agawaita ni la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ya ce ya ubangiji saboda batar da ni da kai halakar da ni da kai to ni kuma ni kuma adam ɗin nan da matarsa da zuriyarsu ne kuma sai na ƙawata musu abubuwan duniya a cikin ƙasar nan a wannan anan duniya sai na ƙawata musu abubuwa cikin ƙasa kuma sai na ɓadda su na karkatar da su na ruɗe su gaba ɗayansu illa ka min humul mukhlasina sai bayinka a cikinsu wanda ka tsarkake malamai suka ce ai waɗanda aka tsarkaken nan an tsarkake su ne li'annahum akhlasu lillahi addina sun tsarkake addini ga Allah fa akhlasahum Allah saboda haka sai Allah ya tsarkake su saboda haka sun zamanto al-mukhlisuna qabla an yakunu al-mukhlasina sai da suka zama al-mukhlisuna al-mukhlisuna ma tsarkake addini ga Allah qabla an yakunu al-mukhlasina kafin zama wanda Allah ya tsarkake su saboda haka ashe Allah na bada kariya ga duk wanda zo mukhlis mai tsarkake addini mai tsarkake bauta mai yi don Allah ba don neman wani abu shi yasa al-Imam Tabari Imam al-Mufassirina yace illa man akhlastahu minhum li ibadatika wa asamtahu min idlali falam alli alayhi sabila fa inni la aqdir ala idlalihi wa igwa'i wannan fasaran da al-imamu tabari yayi kenan imamul mufassirin fa'ida ta uku ikhlasi shine dalilin samun taimako da samun nasara daga Allah ta'ala al-imamu nasa'i ya roci hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inma yansurullahu hadhihi al-ummata bi da'ifiha bi da'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim Allah yana taimako al'umman nan ne kawai da masu rauni a ciki raunana a cikinmu su ne Allah yake taimakonmu saboda su ba manyan ba ba shugabannin ba ba wanda suke taka wanda suka so ba yadda suka kuma so ba wanda sun fi karfin a yi masu hukunci ba ba su ba da'if du'afa masu rauni a cikinmu dalilinsu ne Allah ke taimakonmu ashe in ka raina wani ko ka wulakanta wani ko ka ci zarafin wani ko ka ga wani ba komai bane saboda kana ganin shi ba komai bane a idanka a rayuwa to ka shiga uku sau uku sau tara domin taimako ma daga Allah yana samuwa ne a dalilinsu manzo Allah sallallahu alaihi ce bid'awatihim saboda addu'arsu wa salatihim da sallar da suke yi wa ikhlasihim da tsarkake addini ga Allah da suke fa'ida ta hudu ikhlasi sababi ne dalili ne na yayewar bakin ciki da amsa addu'a al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisin mutane uku nan kisan nan ta mutane uku ko wanda hadisin ya zo cikin riyadu salihin ma al-imam an-nawawi ya kawo muslim ya rawaita hadisin banda bukhari cewa wasu mutane uku sun shiga cikin kogo ko sai dutse ya zo ya rufe kogon suka yi suka yi ture abu ya gagara suka yanke shawara kowa ya roki Allah da abin da yake jin yayi don Allah ɗin suka yi roƙon Allah ɗin kowannensu da abin da yake ganin ya yi don Allah kuma Allah ya karɓa addu'ansu ya fitar da su daga tsanani ya kubutar da su daga haɗari dutsen ya ɓangare ya gungure suka fito suka ci gaba tafiya ashe ikhlasi na daga dalilai na yayewar bakin ciki da amsa addu'a fa'ida ta biyar ikhlasi na daga abubuwan da ke kubutar da zuciya daga kiyayya da gaba duk wanda yake yin abu don Allah to baya ƙiyayya da gaba akan abubuwa muhimmai wanda ya kamata kila a tunanin ɗan adam a ƙiyayya da gaba akan su to me yi don Allah baya ƙiyayya Allah zai tsare shi daga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito salasun la yughillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillahi wa munasahatu a'immatil muslimina wa luzumu jama'atihim fa inna da'awata tuhitu min wara'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku to zuciyar musulmi dai ba ta kiyayya da gaba kai. kuma Allah yana tsare wanda ya kiyaye waɗannan uku daga kiyayyen mutane da gabansu ko sun yi ba zai cutar da shi ba ikhlasul amali lillah tsarkake aiki don Allah ko ya kiyayyen mutum take gare ka in dai ka tsarkake aiki don Allah ka gama da shi to me zai maka Allah zai karba in dai aikin ya dace da koyarwar shari'a Allah zai karba sannan kai kuma in an yi Allah ne Allah ba zai baka ma ikon ka yi mashi kiyayya ba wa munasahatu a'immatil muslimina da yin nasiha ga shugabannin musulmi nasiha a sirce kai da shi ka gaya masa ba sai ka yi terere ba wa luzumu jama'atihim da lazimtar jama'a tafiyar tare ko da kun saba abu kaza da kaza da kaza matukar ba asali kuka saba ba sai a hakuri da juna a yi rangwame ga juna yadda kake ganin bai daidai ba shi ma kila yana ganin baka daidai ba a wani abu amma tun da alkhairi ya haɗa ku ga aƙida ta haɗa ku ga asali ya haɗa ku sai ku taru ku aiki tare akwai wuraren da zai zamanto aƙidan mata bambanta dole a haɗu in ko ba haka ba za a sha wuya gaba ɗaya saboda aikin ciyar da ƙasa gaba aikin kawo sauƙi ga al'umma da waye-waye sauransu aiki ne na kowa har wanda ba musulmi za a iya haɗuwa a yi aikin alkhairi domin canza al'umma gaba saboda haka kenan haɗuwa tana da amfani matukar dai ba akwai abu na zahiri da ke nuna illar haɗuwar ba sannan haɗuwa da jama'ar musulmi wanda ake tafiyar tare a yi haƙuri duk da saɓani can da nan amma a daure domin haɗuwar ta fi rabuwar amfani fa'ida ta shida kubuta daga tsanani da fitintunu in mutu ya samu kan cikin fitintunu sai ga Allah ya kubutar da shi matukar na yi don shi ba ga yana cikin suratul yusuf ba aya ta 24 Allah da yake ba mu labarin annabi yusuf da ikhlasinsa Allah sai ya kubutar da shi daga fitina ya kubutar da shi daga tsanani li nasrifa anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al mukhlasina akhlasa lillahi fa akhlasa Allah Allah ya tsarkake shi ya kubutar da shi saboda yayi wa Allah ikhlas fa'ida ta bakwai samun lada ko da uzuri ya hana zartar da aiki ko da aikin da kake yi baka iya yi ba saboda wani uzuri sai Allah ya baka lada inda kana yi don shi al'imamu musulmi ya rawaci hadisi lokacin da za a yi tafiya ta buka manzan Allah su sama ya faɗi a cikin hadisi yake cewa inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasa homol maradu ya ce a madina akwai waɗansu mutane da muka baro su ba za ku yi tafiya ta ɗaya ba daga nan zuwa can ba za ku yanke wani kogo ko ko zazzabo ba ko haura daga kwari zuwa tudu ba face suna tare da ku cikin lada domin su abin da yana su zuwa suna so su zo amma rashin lafiya ya hana zuwa ashe wanda duk yayi wa Allah aiki ya tsarkake Allah yayi abu don Allah ko da uzuri ya hana shi yana da nufin yayi don Allah sai ga Allah ya bashi ladan abu haka na al-Imam Ahmad da Abu Dawud da At-Tirmidhi sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala Allah al-qatala fi sabilillahi sadiqan min qalbi thumma mata ata'u Allah ajara shahidin wa in mata ala firashi manzo Allah sai sama ya ce duk wanda ya roki Allah ya ɗauki ransa ya kashe shi wajen yin aikin Allah wajen yin aiki don Allah kuma ya faɗi wannan ne ba kawai don ya burge mutane ba ba don kawai a ce ai wannan sadauki ne bai tsoron mutuwa ba a'a ya yi ne sadikan min kalbi da gaske daga zuciyarsa don Allah da kyakkyawan niyya ba don wani abu ba to Allah zai ba shi ladan shahidi ko da ya mutu akan shimfiɗansa akan gadansa a ɗaki Allah sai ya ba shi ladan shahidi fa'ida ta takwas mutum na samun ci gaba da mutum na ci da samun lada saboda ikhlasinsa ko da aikin ya yanke saboda uzuri wancan ko da bai yi ba kwata-kwata na wancan kenan wannan ko ya yi daga ba sai dai daina yi saboda wani uzuri Allah zai ci gaba da bashi lada al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu min al-ajri mithlu ma kana ya'malu sahiha muqima idan bawa ya rashin lafiya ko ya yi tafiya sai zama bai wasu ayyuka na ibada da ya saba yi bai na yin kuma don Allah ne to za a rubuta masa lada yadda aka saba rubuta masa a lokacin da yake a halin mai lafiya in yanzu rashin lafiya yake ko a halin mazaunin gida in yanzu a halin tafiya yake fa'ida ta tara ikhlasi dalili ne na dawamar aiki da dorewarsa in dai kana so aikin ka ya dawama ya kuma dore to ka yi don Allah ko ya aka yi aka so a hana aikin ya bayyana Allah zai bayyana da shi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kamar da al-Imam Darimi ya rawaito ya ce la al ilma li thalathin kar ku nemi ilimi don abu uku litumaru bihi sufaha domin ku jayayya da wawaye ku jayayya jayar da za ta rudar da mutane wawaye wanda ba su tabbatu kan ilimi ba su rudu da zalakarku da fasaharku da sauransu wato jadilu bihil ulama ko kuma don ku jayayya da malamai ku ce ai ba sani bane ai ba haka bane ai kaza ba ta da girmamawa da mutuntawa da yin kara da kiyalar dubban sabani ba wal tasrifu bihi wujuhan nas ilaikum ko kuma don ku jawo fuskokin mutane ku karkato da fuskokin mutane zuwa gare ku a ce ku ne kawai malamai ba wanda ya kai ku karatun kawai za a saurara kar ku yi nemi ilimi don haka wabtagu bi ma inda Allah ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da falala da yarda da ayyukan da za ku fa innahu yadumu wa yabqa domin abin da aka yi don Allah shi yake dawwama ya wanzu wa fadu ma siwahu abinda ba a yi don Allah ba yana karewa ko mun daren dadewa za a nemi a rasa yanzu ku duba irin kiyayya da irin su Sheikhul Islam Ibn Rahimu rahimahullahu ta'ala suka samu a duniya. nan saboda kiyayya har a kai karar mutum a ce ya zagi Allah ko ya wulakanta Allah ko ya ce Allah gangan jiki ne ko kaza ko kaza ko a ce ya ce san manzon Allah kafirci ne ko makamanci wani a ɗauke shi ba tare da an ji ra'ayinsa ko abin da zai faɗi na kare kansa ba a wurga shi a cikin kurkukun cikin rijiya ƙasan ƙasa na kurkuku har mutum ya mutu a ciki amma a duniyar nan akwai za a ce kuma shekul islam ibn taimiyya ba a ce an san shi ba ko da ana kinsa dai an san shi ko ana san shi dai an san shi da makiya da masoya suna suna jin sunan shi littafansa kuma ga suna an suna yawo wannan misali ne kawai kwara daya daga cikin amsila masu yawa shi yasa lokacin da al-imamu malik ibn anas imamu al hijra rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin sa muwatta an tambaye shi aka ce ka rubuta littafi ka sami muwatta bayan akwai muwatta'at da yawa to yaya baka jin cewa kamar kawai kayi iri da jama'a ne yace a ai ma kana lillahi yadu duk abin da yake an yi don Allah ne zai dawoma to ba ga motsan imamu malik ba ba ga ta duniya amma sauran muwatta'at din ana jin su sai dai mai zakakurancin neman ilimi da binciken kwakwan da mai cin littafi kamar gara saboda bincike da nazari shine zai gano akwai mawaɗarwa ne amma ina ma take ko makatsutsa kusan ba ta kila ma akwai mai wuce kwara biyu ko uku ba makatsutsai amma duk sauran ba su sai ta imamu malik ita ko tana nan tana samun tajaddudi kullum kamar sabuwa to wanda yake yayi aiki don Allah aikinsa na dawama a gurguje fa'ida ta goma samun ɗaukaka ɗaukakar matsayi a lahira ikhlasi na kawo bawa ɗaukakar matsayi a lahira al-imamu tirmidhi ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manta rakan libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati ala ru'usul khalaiqi hatta yukhayyirahu min hulalil imani ma sha'a ha. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk ya bar wani tufafi tufafin da shi yake ci shi yake tashi wata irin gezna ce ta musamman wadda yadi ɗaya dubu hamsin ne yana da iko amma sai ka me kawo haka ga makwabta na kwana da yunwa me kawo haka ga gidajen marayu me ka haka ga makwabta sun kasa kayan yansu makaranta su biya musu kuɗin makaranta an koro su me kawo haka ga makwabta suna da yan mata gandan gandan an kasa auren su saboda babu hali kawai sai ya fasa dan tawali saboda Allah ya ga bai da bukata ya nuna shuhura ya nuna shi wane ne a rika nuna shi ya zama almusharu ilai bil banan a rika nuna shi da ya ai wane kun ga abin da ya sa ba wanda zai iya sawa ya bar shi don Allah yana da iko ba wai bai da shi bane ko kuma yana da shi zai iya siya amma bai biya kuɗin haya ba ko yana da shi zai iya siya amma ga mota tun ya kalle ido yana so kaga wanda bai da iko ne a'a yana da iko amma ya fasa don tawali'u ga Allah don kankan da kai ga Allah to Allah zai kira shi a cikin taron jama'a gaba ɗaya halittar Allah a ranar kiyama za a kira shi ambaci sunan shi ya fito cikin jama'a a ba shi zaɓi na tufafi daban-daban na imani wanda ke aljanna ya zaɓi wanda yake so ya saka a jikinsa a ce kunga ikhlasi babban abu saboda zai bar tufafin don Allah zai bari don tawali'u saboda Allah ba don wani abu ba amma kuma da zai yi don a ce ba ruwan ba ruwan da duniya to shi kuma ya samu matsala bai yi don Allah ba fa'ida ta ƙarshe da zan ambata na ikhlasi shine ikhlasi na daga dalilan kubuta daga azabar lahira da dacewa da shiga aljanna ga na cikin suratul insan aya ta takwas zuwa ta sha biyu بدن الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا to sanyoyi ake biya samu takawa a gurguje akwai hanyoyi guda hudu hanya ta farko sanin Allah da sunayen Allah mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka da sanin girman Allah da sanin ikon Allah girman ikon Allah da kuma sanin hakikanin mutane cewa masu rauni ne ba za su iya baka ba ba za su iya hana ka ba ba za su iya maka komai ba in duk za su taru na farko da na ƙarshe mutum da aljan su cutar da kai ba su iyawa sai da abin da Allah ya kaddara maka in sun taru don su amfani da kai ba za su iya ba sai da abin da Allah ya kaddara maka wannan haka hadisi ya zo wanda al'imamu tirmidhi ya rawaito wanda yana nan cikin ma arba'un nawawi hanya ta biyu ta samun ikhlasi i'tirafi game da ni'imomin Allah mutum ya zama yana i'tirafi yana bayyanar da ni'imar Allah wannan hanya ce ta samun ikhlasi kada ya rika tunanin kokarinsa ne iyawansa gwanintansa saboda kaka da kakanni ai ya gada ne ai kaza ai kaza da sauransu domin a cikin suratun nur aya ta 21 Allah ta'ala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim sai hanya ta uku ta samun ikhlasi addu'a da kankan da kai ga Allah addu'a da kankan da kai ga Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin da al-imam Ahmad ya rawaito ashirku akhfafikum min dabibin namli. wasa adulluka ala shay'in idza fa'altahu dhahaba anka sigaru shirki wa kibaru manzo Allah sallama ya ce shirka ta fi boyuwa ta fi buya a cikin ku fiye da tafiyar tururuwa a duhun dare ina za a ganta ina za a ga alamar tafiyan to shirka ta fi buya ta fi sakayuwa a cikin ku fiye da tafiyar tururuwa a cikin duhu kaga ba za a gane ba kenan sai ikon Allah shirka anan da ake nufi riya yi ba don Allah wasu adulluka ala shay'in idza fa'altahu dhahaba anka sigaru shirki wa kibaru manzo Allah ce zan shiryar da kai zuwa ga wani abu wanda idan ka aikata to zai tafiyar maka da ƙananan shirka da manyan shirka qul allahumma inni a'udhu bika an ushraka bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu kace ya Allah ina neman tsari da kai daga akan in yi shirka da kai alhali ina sani kuma ina neman gafaranka daga abin da na yi na shirkan ba tare da na sani ba wannan addu'a in dai mutum na yi to Allah zai tsare shi daga riya zai azarta shi da ikhlasi shi yasa daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai faɗin ya muƙallabal kulubi sabbit kalbi ala dinika haka nan yana daga addu'an da aka rawaito daga Umar dan Khattab cewa yana yi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kasance kan ce Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah ka sa ayyuka na gaba daya su zamanto masu kyawu kuma ka sa ina yin su ne don neman yardanka kai kadai don neman ladanka saboda kai kawai kuma kar ka sa ma wani rabo kowane ne shi a cikin aikina ya zama na yi don shi sai hanya ta hudu ta samun ikhlasi rashin son bayyanar da aiki ya zama kullum ƙoƙarinka kar aikin kai bayyana allahumma sai inda yake bayyanar da aikin yana da amfani mai yawa ga al'umma saboda kai abin koyi ne cikin al'umma to za ka yi wani aiki na ibada domin a sani a san ana yi ko a san yadda ake ko ai koyi da kai a ce a to mu ma bari mu dage irin wannan ba matsala amma in ba da wannan ba to ya zama kullum ƙoƙarinka aikinka kada ya bayyana wannan hanya ce ta samun ikhlasi al-imam ya rawaita hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha yuhibbul abda taqiyal ganiyal khafiyya lalle Allah ta'ala yana son bawa mai taƙawa, mai wadatar zuci kuma mai ɓoye aikinsa shi yasa ibn ata ibn ata ibn ata illahi rahimahullahu ta'ala ya ce lau kunta sadikan ma'a maulaka ma ahbabta an yara amalaka gairuhu inda da gaske kana yi don Allah ne saboda Allah akwai kyakkyawar alaka tsakanin kai da Allah duk abin da za ka yi don shi ne ba don wani ba ba za ka so wani ga aikin da kake don Allah ba kawai kana so ne shi kadai Allah ya gani don ya saka maka sai hanya ta biyar ta samun ikhlasi daidaita aikin ɓoye da na bayyane ya ma zama ayyukan da za ka yi a ɓoye wanda za ka yi a bayyanewa ta yadda za ka zama kayan ibadan ka kai tsaye ba ka tunanin a yabe ka ko ba za ka fasa don kar a zarge ka ba domin alkazi iya rahimahullahu ta'ala ya faɗa a sharhin da yawa sahihu muslim ya ce tarkul amali min ajalin nasi riya'u wal amal min ajalin nasi shirkun wal ikhlasu an afi kallahu minhu barin yin aiki don mutane kasu gani riya ne wai kar a ce aiwa ne ai a cikin ina da kokari to don wannan sai ka je ka ki wai don kana ce kana da kokari yanzu za ka bari ba don wa ba don Allah ba za ka bari don mutane kasu faɗa kuma kai aikin don mutane su gani shi ma riya nau'i ne na shirka wato kai aiki don mutane su gani saboda mutane shirka ne sannan ka bari yin aiki don gudun kar mutane su gani riya wannan shine goma da goma ya ce ikhlasi shine Allah ya kubutar da kai ya tsare ka daga waɗannan guda biyu to alimamin nawai ya yi ta'aliki akan wannan maganar a gurguje yake cewa abin da yake nufi shine duk wanda ya yi nufin zai aikata ibada ya yi kudura aniyan yin aiki ya yi azama sai ya bari wai don kar mutane su gani to wannan ya yi riyan domin barin aiki don mutane riyan amma da mutum zai bar aikata wani aiki saboda yana so ya koyi kar a gani to wannan mustahabi ne yayi Allahumma sai dai in farilla ce da ake so dole sai an fito ayi yi kamar jami'i na sallah ko kuma ba da zakka ta wajibi don mutane su sani su ma su koyi da wannan kuma san ka kubuta daga haƙƙi na da wajibcin ba da zakka ko ko mutum malami ne abin koyi to yana so ya bayyana ibada dan a gani a koyi a wannan babu matsala amma an ba haka ba karka bar aiki don mutane karka aiki don mutane sai hanya ta shida tunani game da falalar ikhlasi da masu ikhlasi da tunani game da haɗarin rashin ikhlasi inda kana wannan tunanin zai sa maka ikhlasi insha Allah hanya ta bakwai kwaɗayin lada wajen Allah da gujewa zargin Allah inda kana kwaɗayin lada wajen Allah kuma ka san ba zai baka ba inda kai ba don shi ba ko kuma kai ka hada shi da wani a to kai ka za ka yi ikhlasi kenan tunda kana son ladan kuma ka san ba zai baka ban ka hada shi da wani sai hanya ta takwas tsoron hadarin yin aiki don duniya domin duk wanda ya aikin lahira saboda duniya to bai da komai bai da yankin komai a lahira a wajen Allah Ta tabaraka wata'ala ashe ma akwai na tara da na goma da na shaɗe da na sha biyu da na sha uku duk zan tsallake su akwai alamomi guda hudu na ikhlasi duk wanda aka same da wayannan alamomi hudun to sha Allah alama ce ta shi mai ikhlasi ne alama farko yin aiki na ibada don Allah amma zuciya kuma ta ta raurawa tana tsoron shin Allah ya karba ko bai karba wannan alama ta farko ke domin al-Imam Tirmidhi ya rauci hadisi daga Aisha radiyallahu anha ta ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadin Allah ta'ala wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila wanda suke bada abinda suke badawan na sadaka ko zakka ko kuma sallah da azumi da zakka da sauransu daga abinda Allah ya ba su amma kuma ga zukatansu na cikin raurawa nan wasu irin mutane ne aisha ta ce a ladina yashrabuna al-khamra wa kuna su ne wanda suke yin suke shan giya suke ainihin sata saboda haka suna aikata aikin da suke yi amma kuma suna tsoro saboda sun san laifi ne shan giya da sata su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya binta siddiqi ba su bane ba waɗannan bane walakin walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna ya hum na Allah yuqbala minhum sune waɗanda ke yin azumi suke sallah suke ba da sadaka ko zakka kuma tare da haka suna tsoron kare ya zama ba a karɓa da gare su ba ulaika alladhina yusari'una fil khairati to wayannan sune masu gaggawa masu rige-rige wajen zuwa ga alkhairai Zunun al-misri ya ce thalathun min alamatul ikhlas abubuwa uku alamomi ne na ikhlas istiwa'ul madhi wa dhamm min al'ama daidaituwan yabo da zargi daga mutane idan an kai aikin <coughs> ko za ka bar wani abu ko za ka aikata shi kai a wurinka da yabo da zargi duk ɗaya ne to wannan alama ce ta ikhlas wani siyanu ru'yatul amali da mantawa da ganin aiki baka kallon girman aiki da yawan aikinka in ya zamanto kana ayyukan da yawa amma ba ka kallon cewa ka yi aikin to wannan ma alama ce ta ikhlasi wani siya nukti ba thawabil amali fil akhira da kuma manta ladan da zaka iya samu a layira in ka aikata ka ma manta baka tunanin aiki da na yi da kaza da kaza ai za su iya ban lada mai yawa ka mantar da wannan baka kallon wannan wannan ma alama ce ta ikhlasi wanda daga cikin malamai yace al-mukhlisu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu ƙadarin lahufi kulubin nasi min ajali salahi qalbihi ma Allah azza wa jalla wala yuhibbu an yattali'a an-nasu ala masaqil dhar min amali ko dhur min amali wanda yake mai yin ikhlasi don Allah shine wanda idan bai damuwa in matsayinsa gaba ɗaya girmansa gaba ɗaya zai fita a zukatan mutane shi bai damu ba in dai dai ya gyara tsakaninsa da Allah ne shi bai damu ba kuma baya son mutane su gano me yake aikatawa na ayyuka masu kyau da yawa baya so baya son haka kwata-kwata to wannan ne mukhlis mai yi don Allah yana daga alamomin ikhlasi rashin san shahara in mutum bai san adamu hubbi shuhura in mutum bai san shahara to alama ce ta ikhlasi wanda ko yake aiki kuma yana so shahara to alama ce ta cewa ba don Allah yake ba idan shahara ce ta zo daga Allah kawai to shi kenan wannan daban kuma hamasa ta aikin addini alama ce ta ikhlasi baya yin wasa baya sakwasakwa. sakwa baya rakwa-rakwa baya yin kamar ba zai ba inda aikin addini ne to wannan ma alama ce ta ikhlasi gaggawa da rige-rige wajen aikata ayyukan kwarai da kwaɗayin samun lada wajen Allah alama ce ta ikhlasi haƙuri da juriya da rashin kokawa kokawa shi ma alama ce ta ikhlasi kwaɗayin ɓoye aiki alama ce ta ikhlasi kyautata aiki a ɓoye fiye da ma yadda za a kyauta a fili alama ce ta ikhlasi yawaita ayyukan ɓoye fiye da ayyukan fili alama ce ta ikhlasi duk waɗannan alamomi ne na ikhlasi to abu abin kusa da ƙarshen uwa menene tasirin ikhlasi ga rayuwar musulmi ikhlasi na da tasiri mai yawan gaske malamai sun kawo abubuwa da yawa amma yana jin a nan zan takaita zuwa ga abu uku ne kawai ko hudu saboda yanayin lokaci tasirin farko ikhlasi na sa kwanciyar hankali da natsuwar rai domin a suratu zumar aya ta 29 Allah baraka wata a ya ishara da wannan ضرب الله مثلا رجلا fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya buga misali ga wannan mutumin ana ainihin wakacika tashi a kansa saboda waɗanda suka mallake shi suna da yawa bawa mutane da yawa suka shi wanda ya ce je wanda ya ce ɗebo man ruwa wanda ya ce abinci nake so ka bani ina kwanci hankali gare shi umarnin wa zai bi shi ko ba soja irin sojan najeriya ba da za a ce obey last command ba wannan ba ne kowa kwamanda ne a wannan lokacin ta an shiga tashin hankali to yanzu wannan mutumin za a hada shi a gwama shi a misali da wani rajulan ɗin salaman rajulin wanda mutum ɗaya ne mallake shi kawai ko dai yi ne ko bari huta ko yi aiki ba wani rigima ba za a yi confusing din shi ba ba complication ba komai saboda haka aikin da aka yi don Allah ai ya fi sauki ka san ba ka kokowa wa zai karɓa wa zai ki amma ka yi don Allah ka yi don sarki ka yi don gwamna ka yi don alhaji ka yi don malam ka yi don mutane to kana rikici a zuciyanka waye yanzu zai karɓa wane za a yabawa waye zai yaba waye zai tsini amma in kawai Allah kai ma dama shi kadai ne ba wani wanda ya tare da cikin wannan zai karba kuma ya baka inna ma ya takabbalu Allah min almuttaqin tasiri na biyu ikhlasi na sawa bawa karfin zuciya ya zama bayi da tsoro karfin zuciya domin ai littafin tarihi su ruwaito ko <clears throat> akwai maganganu akan isnadin wannan tarihin <clears throat> amma akwai bangaren yanki na wannan tarihi da kusan duk malaman tarihi suka biya tabbata shine lokacin da mutanen maka shawa kafin su musulunta farkon da'awa suka yi tawaga zuwa wajen abu talib a wajen abu talib ammin manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka ce masa ko dai ka gaya ma ɗanka ya daina zagin allolinmu sun lata da uza da manata gumakanmu ko kuma in ba ka ba ka miƙa mana shi ka ba mu shi mu dai ba za mu ci ka ba mu kawai mu mun sai da za mu da shi saboda haka ya daina abu talib ya je ya gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka ce ya daina kawai zagin allolin zagin gumakansu malaman tarihi suka ce sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi لو وضعوا الشمس في يميني والقمر fi shimali ala amra ma taraktuhu ahlaka duna ko kuma duna wallahi in za su sa rana akan hannuna na dama tafin hannuna na dama su sa wata akan tafin hannuna na hagu saboda azabtar da ni da wahal da ni da cutar da ni da yin duk abin da suke so su yi a duniya gare ni wai da dali akan wai in bar wannan al'amari na da'awa to ba zan bari ba har sai Allah ya bayyana da lamarinsa na addini na ya yaɗu ko ina a san shi a ji abi a imani a karɓa ko kuma ni in halaka ko ni in mutu akan haka ne wannan ƙarfin zuciya ce ƙwarin zuciya ne don mene saboda ina yi don Allah ne saboda Allah yake yi saboda haka bai tunanin komai baya tsoron kowa wannan yana daga tasirin ikhlasi a rayuwar musulmi sai tasiri na uku ikhlasi yana sa rashin bakin ciki da hassada da gaba da wasu zai tsarkake bawa ya tsarkake zuciyar mumini ya tsarkake zuciyar musulmi daga gaba da keya da hasada ga wasu shi mun kawo hadisin a baya hadisin da al'imamu tirmidhi da ahmad suka rawaito cewa abubuwa uku mumini baya hasada a zuciyarsa game da su ga sunan muka ambace su tsarkake aiki don Allah yana daga cikinsu sai tasiri na hudu ikhlasi na sanya kowane irin aiki mai kyau ya zamanto ibada ko da asali za a ga mu'amala ce ko wani abu ne mubahi ko wani abu ne wanda za a yi kawai don wata maslaha ta duniya in an yi don Allah sai wannan aikin ya rikide ya juya ya canza ya koma ibada wanda za a saka mutum akan hadisin tirmidhi ya zo manzan Allah sa sama ya faɗa hadisin da aka kai ruwa rana akan ingancinsa amma dai na natsu da maganganun malaman da ke cewa hadisin ya tabbata innama dunya li arba'ati nafarin duniya ta mutane hudu ne duniya ta mutane hudu ne abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa alamu lillahi fihi haqqa fa bi afdalil manazil wa abdin abdin razaqahullahu ilma wa lam yarzuqhu mala fa huwa sadiqun niyya Ya law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fa huwa niyyatihi fa Allah so zama ce duniya ta mutum hudu ne bawan da Allah ya azurta yi da dukiya da ilimi yana jin tsoron Allah a cikin dukiyar da ilimin yana sadar da zumuntan shi kuma ya san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa to wannan shine yake da mafi girma mafi ɗaukakan mazauni ko masauki ko matsaya a wajen Allah a lahira da kuma bawan da Allah azurta shi da ilimi amma bai azurta shi da dukiya ba amma yana da kyakkyawan niyya niyya ta gaske don Allah yake komai sai ya faɗi saboda da ikhlasi yace ina ma da ni ma Allah azurta da dukiya kamar da azurtawa ne ni ma da na yi aiki irin nashi na alkhairi in san haƙƙin Allah in kiyaye game da zakka da sadaka da taimako da wakafi da sauransu in fidda zakka in ba da ilimi da sauran duk abin da zan yi na taimako da dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga wannan da niyyarsa ladan shi da na wancan duk ne a wajen Allah ashe kenan ikhlasi yana da tasiri kware da gaske a rayuwar musulmi to abu na ƙarshe yan uwa shine rashin ikhlasi yana da haɗari yin aiki ba don Allah ba wallahi yana da haɗari mai yawan gaske hadithi ya tabbata kamar yadda kuka sani wanda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito na mutane uku na farko wanda za a fara wa hisabi a lahira mutane ne wanda suka yi aiki ba don Allah sun yi aiki amma ba don Allah suka yi ba sun yi riya sun yi sum'a ba don Allah suka yi ba don a gani don a yaba don a ji a shaida da wanda ya mutuwa shahada a zahiri saboda ya je wajen yaƙi kuma an kashe shi ya yi gwagwarma ya yi komai a ran lahira a tsaye da shi allah tambaye shi to kai yaya ai na samu jaruntar da ka bani na yi aiki da ita na yi yaƙi na ɗaukaka addininka har aka kashe ni allah ta'ala ya ce ƙarya kake ka yi ne don a ce wani jarumi ne baya da tsoro baya gudu baya ja da ba to an faɗa an faɗa sai na biyu wanda aka ba shi ilimi ya kuma karanta alkur'ani ga ilimi na addini fikihu da fahimta ga alkur'ani duka an shi ya ta karanta da jama'a ya abubuwa har ya mutu shi kuma ce to kai ilimin da aka baka yaya ce Allah ka bani ilimi na yi ta hajjudi da shi na yi kiyamun layl da shi na koyar da mutane na yi kaza na yi kaza Allah ce karya ne ka yi ne don a ce na malami ne don a ce na makaranci ne ƙari'i ne ko mukuri ne ko kuma an faɗa ka ji daɗi a duniya kenan sai na ukun shi kuma dukiya aka shi Allah ya wasa mashi ya yalwata masa duniyar nan ya samu nau'in dukiya kai dukiyar da aka baka ya ce Allah na ciyar da bayinka da su na yi sadaka na yi zakka na yi taimako na yi kaza na yi kaza don kai Allah ce karya ne kai ne don a ce wani mai sakin hannu ne wani mai tagomashi ne wani mai kyauta ne wani mai tausayi ne ka an faɗa kuma kaji daɗi shi kenan manzo Allah ce ta wa'annan su ne wanda za a fara jan su akan fuskokinsu a wurga su wuta mai yasa saboda sun yi ba don Allah ba don a gani ko kuma don a ci ko kuma don duka lalle yin aiki ba don Allah ba akwai haɗari uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Abu Dawud da Ibn Majah man ta'allama ilman ma yubtaga bi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arafal janna yawm al-qiyamah wanda duk ya nemo ilimi kowane irin ilimi ya neme shi irin ilimi ya nema wanda ya kamata a ce an nema ne don a nemi yardan Allah shi ya nema don ya samu wani abu a duniya ɗaukaka ko matsayi ko kuɗi ko kaza ko kaza to kamshin aljanna ma ba zai jibra na kiyama ma'ana ko da ya shiga aljanna ko da ya shiga in dai mutu babu shirka ba kafirci ya kaga zai shiga aljanna ko mun daren dadewa to amma saboda riyan nan da yayi kaga da zaba ta ayyukansa to ko da an yafe masa zai shiga tunda an ya mutu imani dai watan wata rana zai shiga aljanna to daga cikin ukuba da za ta same ko zai shiga aljanna shi za a hana shi jin kamshin aljanna haka ko kamshi aljanna ana cewa tun daga nisan tafiyar shekara arba'in tun daga nisan tafiya shekara arba'in wata duniya za ka daga Zariya a ce sai ka shekara arba'in kana tafiya in allah ya sa za ka iya kaiwa wata duniya za ka sai ka shekara arba'in amma tun daga wannan nisan za a jiwo kamshi aljanna to shi mutum za a hana shi Ka ga wannan ya yi shi hukuma a tabarani ya roci hadithi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamina abdin ya kumu fi duniya maqama sum'a wa riya' illa samma Allahu bihi ala ru'usul khalaiq al qiyamah babu wani bawa da zai tsaya a cikin duniyar nan matsaya na yayi abu don aji ai dan a gani a dan aji shine sum a don aji ko ya faɗi wata magana don aji ko yayi wani abu don aji a bada labari face a ranar lahira Allah ta'ala sai ya maida masa da martani a cikin taron jama'a a maida mai da martani ba ya yi izgili ga Allah ba ya yi ba don Allah ba ya yi don a faɗa ya yi don a ji shi ma za a nuna kamar ga wani abu amma an faɗi ne kawai don ya ji don jama'a su ji amma ba zai samu ba wannan ya ishe shi musiba al-imamu ahmad ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma an-nasa bi il amalihi samma Allahu bihi masami khalqihi wa saggarahu wa haqqarahu wanda duk yayi abu ya aikata aiki don ya ji yadda mutane mutane samu labari su je su faɗa su samu labari domin su ce ya iya ya ƙware ya sani to ranar kiyama ko Allah shi ma zai masa haka ya zama duk mutane halittan Allah za su ji gawa ne abu kaza ya yi a mai tonon silili a mai fallasa kuma Allah ya ƙara masa da saggarahu da haƙarahu Allah ya sakkara shi ya kankantar da shi Allah ya haƙara shi ya kaskantar da shi ya kankanta shi kuma ya kaskanta shi haka na ibnu majah rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ta'allamul ilma litubahu bihi al ulama'a wala litumaru bihi sufaha'a wala litukhayru bihi al majalisa faman fa'ala dhalika nar nar manzo Allah zai zama ce kar ku nemi ilimi domin ku nuna isa da takama da tinkaho da borokoko da ɗagawa ga malamai ko kuma don ku yi jayayya da jahilai ko kuma don ku zaɓi mazauni a ba ku mukami kaza a ba ku karantarwa a wuri kaza ya zama kawai don wannan ne kar ku yi haka domin wanda ya haka kuwa to ka shedinsa game da wuta ka shedinsa game da wuta umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar da zo cikin ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim ya ce faman khalasat niyyatuhu fil haqqi walau ala nafsihi kafahu Allah ma bainahu wa bainan nas wa man tazayyana bima laysa fihi shanahu Allah wanda duk niyyarsa ta tsarkaka don Allah ko da a karan kansa ne shi kadai a ɓoye ya yi don Allah ko da akan abin da ya shafe shi ne shi kansa zai ma kansa hukunci ya zama don Allah ne to Allah zai ainihin hutar da shi zai magance masa matsalar da ke tsakanin shi da mutane na zargi ko yabo ko hasada ko ƙeya ko gaba ko kaza wanda ko diya adantu da abin da ba haka ba ya nuna yana yi don Allah ya nuna kaza ne alhali ba hakan bane inda zai koma a gefe a ɓoye to Allah ko zai tabbatar da ya sa mashi aiki duniya da lahira Allah ya tsare mu yan uwa masu girma ya kamata in tsaya nan saboda an ce zurum ya ishi da na ga na yi minti ɗaya bayan ɗaya har kusan minti saba'in kusan ina neman awa ɗaya da rabi ko ce awa ɗaya da minti goma saboda haka zan tsaya ba don na kai ƙarshe ba saboda akwai maganganun magabata da suka yi game da ikhlasi akwai magana yusuf ibn husaini da magana sufyan thauri da yusuf ibn asbaq da kuma magana al-ghazali cikin ihya da magana a junaid da dai sauransu har ma da magana ibn uyaina amma yana da kyau in gaya mana maganar wani daga cikinsu da ya ce man shahada fi hil ikhlasa faƙadi ta je ikhlasuhu ilal ikhlasi wanda duk yake ganin wai ikhlasin sa lalle ikhlasi ne to ya tabbatar da cewa ikhlasin nasu na buƙatar ikhlasi wai mutum ya ganin ai shi mai ikhlasi ne to wanda duk ya ga haka to ikhlasin nasa na bukatar ikhlasi shi yasa ma asar makandi a cikin tambihul gafilina ya kawo magana daga wani mai hikima ya ce wanda duk ya aikata ayyuka bakwai da ba tare da bakwai ba to bakwan da ya aikata ba za su amfani shi ba kwata-kwata ya kawo su duka a ƙarshe dai kawai sai ya ce na bakwan a na shida na shida kenan ko na bakwai ina jin na uku ne ya ce duk wanda ya aiki ya niyya ba tare da ya nufi Allah da niyyarsa ba to ya ɓata aikinsa ya wahalar da kansa wannan niyyar ba za ta amfana da shi ba kwata-kwata ba za ta amfana shi ba haka nan wanda ya zama yana gyara abin da yake fili mutane na gani amma a ɓoye ba haka ba ya ce to wannan abin da yake gyara wani filin ba zai amfane shi ba saboda ya riga ya ɓata ya ƙara cewa wanda ya wahala ya aiki mai yawa da wahala ya yi zufa ya yi kaza ya yi kaza amma ba don Allah ba ya ce wannan aikin nasa gaba ɗaya ba zai amfana da shi ba tun da bai ikhlasi ba shi yasa ba mamaki wani yake cewa idza sirru wal ilan fil mu'min istawa faqad azza fi darain wastawjaba sana idan ya zamanto abinda bawa ya asirce da abinda ya bayyana duk ɗaya ne manufar da Allah saboda Allah don Allah kuma ga Allah to faqad azza fi daraini wastaujaba sana to hakika zai samu ɗaukaka a duniya da lahira kuma ya cancanci yabo daga Allah da mala'iku da mu'minai Allah tabaraka wataala ya arzuta mu da ikhlasi ya kuma tsare mu daga rashin ikhlasi ya nisantar da mu daga riya da kuma sun'a sum'a yin abu don aji a faɗa ko yin abu don a gani a yaba Allah ya tsare mu da su domin abubuwa ne masu ɓata ayyuka duniya da lahira su kuma sa nadama ina roƙon Allah ta'ala ya mana gam da katar ya azurta mu da ikhlasi a cikin maganganunmu da ayyuka ya azurta mu da dacewa da shari'a a cikin duk abin da za mu yi don ya zamanto mun cika sharuɗa na karɓar ayyukanmu ina kuma neman shugaba ya haƙuri saboda na ainihin wuce dama dai ina ganin shi kansa shugaban kamar da gangare saboda tun da dai ba a gaya mun ba na je na shirin lakcan awa ɗaya da rabi ko awa biyu saboda na saba in na je markas ga malam musa can yi iyayen ka ne ba mai tsaye da kai sai inda ka tsaya sai inda mai ya kare to malam musa ka shi mu yanzu daga shi kuma yanzu na zo al'amari ya kwaɓe amma dai alhamdulillah bai ɗaya gaba ɗaya ba allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka kalama bai ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Azmi kana Guru Malam